الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين لتاقم النبي شين لتاقم مختصر إغاثة اللحفان في مصايد الشيطان نا الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان المزيد حفظه الله تبارك وتعالى وما والنزيز ومجلس ثم نفس التوم أسأل للتافم شين للتافم إغاثة اللحفان fi masayid shaitan na babban malami al'allama tunu ƙayyilin julziyyati rahimahullahu ta'ala mana yana mana bayani akan makirce-makircen shaiɗa Allah ka tsare mu daga makircin shaiɗa ka sa mana katangar ƙarfe tsakaninmu da shi kiyaye mu ya Allah ka sa tsari tsakaninmu da shi to yana mana bayani akan ayar da ayoyin suratu an-nisa inda shedan ya ci alwashi a gaban Allah ya ce sai ya halakar da bayan Allah to shine sai ya ci gaba da bayani yace da Allah yace wa qawluhu wala amurannahum falyughayyirunna na Allah wallahi na umarce su fala yughayyirunna khalqallahi wallahi sai sun canza addinin Allah sai sun kawo bid'o'i sai sun kawo shirka sai sun sa shirka a cikin addinin Allah sai sun sa bid'a a cikin addinin Allah shine fala yughayyirunna khalqallahi قال ابن عباس يريد دين الله shedan ya rantsa yace wallahi sai ya umarci bayin Allah sun canza addinin Allah Allah ka tsare mu Allah ka sa ba mu ciki dinan addinin Allah akwai fassara ta halƙan lahi cewa halittar Allah wadda munyi wannan batun a makon da ya gabata halƙun lahi dinun la sannan halƙun lahi halittar Allah da yadda Allah ya yi halittar ta sai mutum ya zai canza ya ce shi zai mai ba Allah ya yi shi baƙi ya ce shi fari yake so ya zama Ni ce da. ya je ko a canza mai fata a teknolojin da ake da shi yanzu eh ana da shi suna da al'amaliyyar jirahiyya yanzu da suke a tajmiliyya al'amaliyyatul jirahiyyatul tajmiliyya sajari mutum zai je a masa na a canza masa eh, abin nan jan eh, na jikinsa da kuma sal talatalan da Allah ya gina jikinsa da su sai je sai a canza musu ɗabi'a ka san shi da baki sai gidan shi kawai ya zama fari shi ce nan ko kuma wata gaba ce ba ta masa ba a jikinsa sai je sai a canza mushi ita in hanci ne hancin shi zai da tsawo sai je a mai da hancin shi ne tsawo kwarai har sun kai wa matsayin da a lalacewarsu mutum yakan je a canza halittarsa namiji ne a mai da shi mace mace ta je a maida ita namiji wani iyazu billah duk suna wannan kagadi yana cikin mai wala amuran lahun fala yi bayyarun da halkan ba so daga fassara ayar da fassarori biyu ita ce tafi halkullahi dinullah halkullahi halkullah yawwa addinin Allah an canza shi mutane na canza addinin Allah suna shigar da shirka Allah ta'ala yana faɗi a cikin alhadisul qudsi yana cewa inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalatum ash-shayatin ni na halacci bayina duk kowa Allah yana halitta shi ne a matsayin mai tauhidi fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah kage shine fasar da ibnu abbas yayi ya hada wannan ayat ta rum da kuma waccan ta nisa'i shi ne sai ya fitar da cewa abinda ake nufi da eh, halƙullahi nan dinin lahi addinin Allah to an canza sun canza aka kawo shirka aka shigar da shirka kada-kada aka shigar da bid'o'i sannan kuma ga canza halitta Allah da mutane suke tun can da ana yi أن نسمع شيء لأن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة سنن آه، ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمطات والمتفلجات والمتوشمات اللاتي يغيرن خلق الله هذا خلق الله شيء فلا يغيرن خلق الله هذا حديث تاكيد ان مو ان wannan zamanin babu waɗanda za su fahimci wannan ayar sosai kamar mu da fassara duka bi fassarorin domin duka bi muna gani ana canza addinin Allah a shigar da abin da baya ciki a ciki sannan ana canza halitta Allah gashi nan ana gani da sunan technology da sunan ci gaba na mai haƙin rijiya ko haƙin masaima Allah shi kyauta shi yasa ka ga malamai suka ta aiki ana ta rubuce-rubuce akan wannan fannin na yadda mutane suke son sai sun sai abin nan cosmetology eh, cosmetology eh, fannin abin da ya shafi gyaran jiki da yadda mutane suka yi nisa aka fitine su a game da wannan mazansu da matansu mas'ala ce mai girma kuma mai faɗi da kuma yadda mutane suka yi nutsu a ciki Allah ya tsare mu wa ma'ana zalika huwa anna Allah ta'ala fatara ibadahu 'ala al-fitrati al-mustaqimati malan yace ma'anar haka Allah madaukakin sarki fatara ibadahu ya halicci bayinsa 'ala al mustaqimati akan halitta wacce take miƙaƙiya akan addini miƙaƙi Allah maɗaukacin sarki ya halicci dan adam lafiyayye a aƙidarsa ya halicci mutum lafiyayye a zuciyarsa ya halicci mutum lafiyayye a jikin shi to amma idan ya zo duniya fajitalatuhum shayatin sai shaiɗanu suka rika zaniyar da su shaydanu da babban shaiɗan da zuriyarsa sai suna zaniyar da mutane suna koya musu abubuwa su canza addinin Allah su canza halittar Allah wahiya millatul islam wannan hanyar mai kakkiya ita ce hanyar musulunci wallahi duk wanda bai bi ta ba dan wuta ne daga cikin abin da shedan ya zo wa mutane da shi yau shine wai akwai musulman da suke ganin cewa wani addini ba musulunci ba abin bi ne kuma hanya ce wannan addinin wai da za a bi wai a shiga aljanna ka ji musulmi wai mai ikirarin musulmi yana cewa yi dilla da bi ake ina lillahi wa ina ilaihi raju wai dilla da bi ake da kirista da bayahudi da musulmi da mai bautar tsumbarbarai da mai bautar wuta da mai bautar aljanu wai duk baki ɗaya lalube ake yi ba a san inda dacewa take ba subhanallahi amma ya kulu zalimu na uluwan kabira Allah kada ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke faɗa ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين duk wanda ya je ya bi wani addini ya neme shi a matsayin abin bi ba addinin musulunci ba falan yuqbala minhu har abada Allah ba zai amsan masa ba huwa fil akhirati min al khasirin kuma wallahi a lahira sai ya zama tababbe yana cikin tababbu to da kai musulunci shi Allah ya zaba shine musulmin addini inda Allah ya islam addinin musulunci shine addinin Allah Ta addinin da ba na musulunci ba wallahi tallahi ba addini bane na Allah kuma Allah bai yi da shi ba la yasma'u bi wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kananin min na an-nar haka manzon sun yace wallahi babu wani ba yahudi ko kirista da zai ji na bayyana ya ƙi imani da ni wallahi sai ya zama ɗan wuta shi sa wannan aƙidar ba daidai ba ce ba ta daidai ba ce shi yasa shi is ilahi idan ya zama wasu shaidanu sun kwace sun mai da shi nashi nasu to ko yana da kyau ka guje shi kalmar interfere ko da tana da wata ma'ana da ake nufi mai kyau to ya kai matsayin da yanzu a wannan lokacin kowa ya guji kalmar interfere in akwai wani abin da za a faɗi wanda zai zama ya wanke kalmar a ma'anar interfere mai kyau in akwai to a kawo wannan lafazin amma ba interfere ba amma kalmar interfaith to ta zama la ta ƙulu ra'ina wa ƙulun zurna wasma'u kalmar interfaith daidai suke da kalmar ra'ina so daga in akwai wata kalmar da za a amfani da ita to a yi domin daga cin ma'anonin kalmomin interfaith akwai abin da suke cewa hiwarul adiyan hiwarul adiyan shine abin da suke cewa na kiristoci da yahudawa da musulmai su rika tattaunawa domin ne domin fitar da gaskiya a kafa wa bai hude hujja a kafa wa kirista hujja ya gane ce su gane cewa duk addinin su ba na gaskiya ba ne to wannan kalmar ana ce mata interface suna ce mata interface kaga ma'ana ce mai kyau أنشغوت نيدك قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمتين سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون سنن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وانا kalmar ma'a wannan aiki ne mai kyau shine da larabci suke ci hiwarul adiyan amma intafet wanda yanzu shi ya fi ɗaukaka kuma su masu kalmar turawa to shi suke nufi shi ne a zo a cakuɗa a daina wa'azi ana cewa kiristoci suna cewa Allah uku ne kuma kafin kafirci ko Allah ta'ala kare ce mu faɗa laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathati Allah madaukakin sarki yace wallahi duk wanda yace Allah shine ubangiji na uku to kafiri ne wai kama faɗi wannan kaga agoge shi kenan agoge qur'ani wanda yace maka ka a ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha to yace agoge wa aqimus salata wa atuz zakata ya ce a goge Allah a haɗi. to kaga wannan zai yi na ga wata kafira wai haushi ya ce ita mai zagin musulunci ina jin ba a nan ƙasar take zaune ba tana can tsallaken turawan nan take zaune ta ce idan ka ce yesu almasihu ba Allah ba ne ka zage shi ka ce yesu almasihu ba Allah ba ne to wai ka zagi shi annabi isa alaihi salatu wassalam to kaga wannan da take nufi kaga shi ne fahimta kafin da ake magana kansa a dawo a ce ba musulunci a dawo a ce da wanda ya ce Allah uku ne da wanda ya ce ba Allah da wanda ya ce Allah ɗaya ne da wanda ya ce komai Allah ne duka yanzu a zama ɗaya ka zama abu ɗaya kana jin wannan zai yi kana fatan a ce kana cikin wannan da'awar idan wannan da'awar za ta shafe ka kai imani da ita to gara ka mutu yanzu yanzu nan kafin da'awar ta shafe ka shi ne alkhairinka domin ka mutu ba musulmi ba ka mutu ba musulmi ba to akwai haɗari a ciki to duk wannan na cikin abin da suke nufi amma ƙala ta'ala kaman Allah yadda Allah ta'ala ce fa aqim wajhaka lid-din hanifan Allah ya ce wa manzo Allah san fa aqim wajhaka ka tsayi da fuskarka wato abinda kake fuskanta abinda alqiblar ka ta kasance lid-din hanifa ga addinin nan na musulunci hanifan kuma ka karkace wa dukkan wani addinin da ya saba masa ka kaida da shi fa aqim wajhaka lid-din hanifa ka tsayi da fuskarta abinda kawai kake kallo shine musulunci duk abinda ba musulunci ba ba ka waige ka kalle shi ba ka iltifati ba ka idibari iltifati shine kan gawa yamnatan wa yatta ka kalli dama ka kalli hagu shine iltifati idibari kuma shine ka juya ga baki daya فطرة الله التي فطر الناس عليها دين المسلمين شيني فطرة حلبت الدألا شو متاني أكلتا فطرة الله أي خلق الله التي خلق الذي خلق الناس الذي خلق الناس عليها كينا فطرة الله أي خلق الله هل ترى ألا أسيء ألا يا هل تكوى ممين la tabdila li khalqillah ba wanda yake sai ya canza addinin Allah in an canza a ƙasa to a wajen Allah madaukakin sarki bai canza ba so daga in duniyan nan duk za a haɗu ƙasashe duka a tare a ce interfaith ake yi kowa a ce an koma yanzu ba addinin musulunci ya ta kuɗa ya haɗe da kiristanci da yahudanci wal iyazu billah to a wajen Allah la tabdila li khalqillah addinin yana nan shi ya sani kuma idan aka koma wajen shi shi zai tambaya game da shi ka bauta masa a bisa al-islam eh ka tsira baka bauta masa a bisa al-islam ba wallahi ka halaka wannan ita ce magana ta gaskiya ذلك الدين القيم wannan shine addini mai kakki tsayayye wanda babu karkata a cikinsa a tsaya addinin Allah da gaske wadakin na nan fila ya alamu, sai dai mafi yawancin mutane ba su sani ba ba ruwansu shi ke na ta kawo musu yama-yama shi ce ta kawo musu yama-yama suna nan ga kuma waɗannan ƙungiyoyin kuɗaɗe suke badawa kuɗaɗe yasa yanzu ne idan mutum dama imaninsa mai rauni ne in suka haɗu da shi da yanzu sai su kwashe kafa shi sai ribace shi kuɗi na hauka aka ce suke rabawa na taɓa karanta wani rubutu na wani yaro yana bayanin yadda suka yi ta bibiyarsa saboda yana da yana da influence a social media yana da rawaji yana da karɓuwa a social media mutane da yawa suna bibiyar pejinsa kuma Allah ba shi kwakwalwa ya iya rubutu shi ne suke tabi da kuma turancin ingilishi yake rubutu sau daga suke tabi shi suka nemi lambarsa ya za a yi su haɗu da shi har adadin kuɗin da za ta rika shi duk wata sai ne ya faɗa a ciki yana roƙon yan uwa su taya shi addu'a Allah ya tsare mishi imaninsa Allah kuma ya kare shi daga sharrin waɗannan mutanen domin idan ya ƙi bin su ta haka to kuma suna da wata hanyar da za su bi kila ko su kautar da shi a rayuwar ma gabaki ɗaya ko su mushi dai wani abu wanda zai zama kila zai da amfani a duniya domin makircin duniyar nan ya kai wa matsayin da ana so a halaka mutum sai a haɗa haɗari ba Haɗari na mota kaga haɗari wa za ka zarga shi ce na sai an je lahira Allah zai bayyana cewa ba haɗari aka yi ba da gangan aka zo aka aka kashe wannan bawan Allah suna nan zan da neman tsari na Allah to duk wannan aikin shedan ne su kuma mabiyansa ne waɗanda nake iya ganin su ga sanan sannan kuma yana da mabiya da mataimaka a ɓoye sannan kuma yana da su a bayyane ga sanan muna ganin su hmm? na ilaihi kuna masu komawa ga Allah ko na ilaihi ko kuna masu koma ga addina? ina za a ruju munibina ilaihi yi raji'ina ilaihi kuna masu koma zuwa ga addina duk yadda aka kada aka raya to ka koma zuwa ga musulunci duk yadda aka kada aka raya ka koma ga Allah ka zama kana cikin musuluncin nan wala tamutunna illa wa antum muslimun duk yadda za ka yi da addu'a da naciya da zama da mutanen kirki da koyan addinin wala ta mutum na illa wa antum muslimun kan ku sake ku mutu face kuna musulmai Allah ka samu mutum na musulmai Allah ka Allah ka azarta mu da husnul khatima kyakkyawar cikawa ya Allah matsaukakin sarki ka tsare mu daga mummunar cikawa wattaquhu kaga wanda ya fi dacewa da abu ni bina da ay muni bina ila Allah ke wattaquhu kuma ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa wa aqimus salata wa la takunu minal mushriki من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون شينك عشان آيوين أي منيبين إليه واتقوه وعقيموا الصلاة kuma ku tsayi da sallah wala takunu minal mushrikin kan ku zama cikin mushrikai ya cika mushrikai min alladhina farraqu dinahum sune wadanda suka rarraba addinin su daga cikin alama shirka akwai rarraba addini ga asalin addinin sai mutum ya zo ya kirkiro wani ya saba wa asalin addinin kuma asalin addinin na nan manzo Allah sama ya faɗi musulunci cewa ma kuntu alaihi yawma ana wa ashabi kuma ana alaihi yawma wa ashabi abinda ni da sahabbaina nake kansa yana nan ko bai nan yana nan ka karanta a karanta maka ka koya za ka tambaye manzo Allah sama yake kansa da shi da sahabbansa kuma annan ake son ka tsaya Allah ya tabbatar da mu akan haka ولهذا قال صلى الله عليه وسلم سبب حكا نيما ألا مدوكتين سلكي من ذا الله تسلم يتشي ما من مولود باب ونتعاد ذا أحيطا إلا يولد على الفطرة قاتي أنا هيه وثني أكن الدين الله جنجري إذا أكا هيفيش تو ينا زواني أمتين مسلمين جنجري ينا زواني أمتين مسلمين إلا Mamin من مولود إلا يولد على الفطرة أي فطرة فطرة الإسلام ana haihuwarsa ne a bisa tsari lafiyayye wanda babu tsoka ne na gurɓata a cikinsa na musulunci shi yasa ‘ya'ya ƙanana idan suka mutu suka cancanci su je su ceci iyayensu ranar gobe alkiyama shi yasa idan aka zo tallar gawa in dan jinjir in yaro ne dan karami lam yablu bil bai kai inda za a rubuta masa alhaki ba ake cewa Allahumma ja'alhu uddatan wa salafan wa dhukran wa halafan wa wa dhukran li walidayhi Allahumma ja'alhu uddatan wa dhukran wa salafan li walidayhi ya Allah ka sanya wannan dan da ya riga mu gidan gaskiya ka sanya shi ya zama uddatan wani tanadi ne wa zukuran wata ajiya ce taska wa sanafan kuma ya zama magabaci ne walidai ga iyayensa hadisai suka zo masu yawa wanda suke tabbatar da mutumin da ya rasa ɗa ko matar da ta rasa ɗanta musamman biyu to ranar gobe alkiyama za su je su tsaya a bakin aljanna bayan Allah ya wuce su tafi aljanna saboda su ba su da laifi su alal fitra suke suna fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha suka mutu ba su zinubi ba sai Allah ya ce su tafi aljanna sai su ce ya Allah abin mu je mu dau iyayenmu sai Allah ya ce an ba ku sai su je su dau iyayensu sannan su tafi da su aljanna to kaga shi shine wannan amma wannan da sharadin ne bayan an yi rasuwa ka jure ko kin jure baka yi hauka ba yi baka faɗawa wa Allah maganganun da basu cancanta ba ka yi istirja'i ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah ko kin yi haka shi ce amma fa abuwahu amma bayan an haifi yaron iyayensa guda biyu da uwa da uba ne sai su mai da shi da yahuda in yahudawa ne kaga tasirin tarbiyya ko tasirin tarbiyyar iyaye fa abuwahu hawidani iyayensa guda biyu sai su mai da shi da yahudi idan yahudawa ne su sai taso su fara koya masa abubuwan da suke na yahudanci yana yi yana yi yana yi yana yi yana yi yana yi ana tafiya da shi ana tafiya da shi kanisa eh, eh, ana zuwa da shi ɗakin bauta sauma hmm, ko biya Hmm? ana zuwa da shi biya Midani sai a mai da shi bai hudi shi yasa suna da rana su ma suna da ranakun da ake gabatar da yara ga addini yadda kiristoci suke da baptisma abinda suke ce mushi uh, ghaslul umudiyya eh, ghuslul umudiyya wankan tsarki baptisma to su ma yahuda suna da wannan baptisma din nasu na manta abin da suke kiransa da shi zukan yi ne duk ranar asabar idan lokacin ya zo shi ne mala abaka gumi rahmatullahi alai yake ba da labari wata rana ya je ingila to shi ne sai ya je ya je domin ƙarin ilimi sai ya je wajen yahudawa inda suke to sai tarar da suna wannan taron na shigar da yara yahudanci wai za a kaddamar da su sun balaga yanzu sun girma sau da za a gabatar da su yanzu sun zama yahudawa za a musu wankan tsarki to shi ne sai wani daga cikin manya-manyan yahudawa ya tashi yana jawabi to abin da yake faɗa sai ma ya fito da littafin da zai yana rubuta ba sai wani ya zo sai ya rike biya sai ya ce a ah, ai ba mu aiki mu yau sau daga kakai rubutu ba a rubutu yau yau asabar ce kuma rana ce da ba mu aiki shi ne sai ma da fito ni ba na cikin ku ni ba bai hude ba na zo ne in gane kuke kuma in rubuta sai zuk sai ya ce to sai ya ce a tun da ka shigo cikin mu dole ka bi ka'idan sai ma da ya ce to ya kai ma ka yi aikin ya ce aikin mene ya ce wannan biran da ka riƙe mu ba aiki kai ba ka hana ni rubutu sai ya taba mala ya ce masa ka yi haƙuri duk abin da ake yin aka gama zan baka shi a rubuci ba sai ka sha wahala ba haji to shi ne wannan so daga suna da shi a yahudantar da yawo wa yunassirani ni in kuma iyayensa kiristoci ne nasara ne su sai su mai da shi kirista su mai da shi ba nasara yi a rika zuwa coci da shi shi yasa masu auren kiristocin nan suna cikin haɗari mutum mai duk matan musulmai bayan Allah as-salihatu ɗin nan da Allah ya ce as-salihatu qanitatu su lil ghaibi ma zama wai su ba mai ba shi ba su mashi ba sai ya tafi ya ji ya ga wata kirista sai ya ce zai aure ta ƙarshe sai sun haihu shi kenan ta fashe 'ya'ya ta gudu in kuma a can ƙasan ne dama saboda kwaɗayi da musiba da mutanenmu suke ciki na san duniya wai yanzu mutum kawai yana zaune a ƙasarsa cikin rufin asiri cikin ‘yan uwan shi musulmi sai ya ce zai tafi amerika ko ya ce zai tafi ingila shi ce yana son ya je ya samu kuɗi wai a can sau da ka sai ya auri wata a can dokarsa ita ce idan mutum ya auri wata ‘yan ƙasar shi ma to ya zama ɗan ƙasa za ta ba shi citizenship Eh, citizenship by marriage shi ce nan sau da kasi je ya aure ta in ya aure ta shi ce nan sahayayyafa ranar da ta gaji da shi dama ita ya ƙasa ce ta gaske sai ta je kotu kawai ta ce ba ta san aure shi ce nan sai a raba aure ya za a yi da 'ya'ya sai ya ce 'ya'yanta ne shi ce hadarin da mutanenmu suke ciki wannan fata faru ba ɗaya ba ba je ba kuma tana ƙara faruwa tun muna ji da sai a faɗi wani babban mutum a ƙasar nan tamu sai a ce da abin da ya faru da shi ya auri baturiya ga abin da ta mai har muka zo muna gani da idonmu ba wai labari ba kan wannan musiba shi. musulmi kullum inda yake babban abin da yake fata shine addinin sa ya tsira idan addinin ka ya tsira ka rasa komai baka yi asara ba amma idan ka samu komai baka da addini wallahi baka da komai Allah ka tsare to wannan yana da haɗari wannan na cikin abin da ya sa wasu daga cikin magabata suka kyamaci mutum ya auri kirista duk da Allah ya ce halal ne halal ne sai ka ci komai ka san kwaguwa ai kwaguwa da ake ciro ta daga ruwa kana ci wani ne ke cin kwaguwa a nan hmm? na ga yanzu ana ta ta a social media mata wasu suna wai jirgi. to ka gani ba kowa ke cin kwaguwa to kwaguwa halar ce to dole sai ka ci kwaguwa hmm? sai ka ci kwaguwa sai ka ci kwaguwa ba yanzu wannan shingen da mutane suke shinge ka gana ta kama shinge ai halal ne ko ko ba halal ba ne <laughs> da kan shi yake mutuwa eh, da kan shi yake mutuwa ba ya halatta za a iya ci eh, da shi yake mutuwa amma kai sai ka ci me za ka ci da ci me za ka yi me samu a cin shinge ne ko ne wai wani na mun bayani saboda ya ban haushi na ya ce mai aiki wai duk a ciki an gano wai ma cikin abubuwa masu protein wai ba protein <laughs> wai ba protein kamar shi ya fi wake ya fi waken soya ya fi naman kaza ke wai shi ne Allah shirye shi da wannan bayanin da ya yi mu wa yumajjisanihi ko kuma iyayen nasa su mai da shi ba ma guji an haife shi a matsayin musulmi iyayensa ma guzawa ne sai su mai da shi ba ma guji su bata mushi addini kamatun tajul bahimatu bahimatan jama'a Allah yana halittar ɗan adam ne a cura lafiyayye kamatun tajul bahimatu kamar yadda ake haihuwar ɗan tinkiya bahimatan a matsayin ɗan tinkiya jama'a a cura lafiyayye hal tuhissuna fiha min jada'a shin kana ganin ana haihuwar ɗan akuya ko ɗan tinkiya da yankakken kunne wace yanke mishi kunne in ya zo duniya amma kunnen shi lafiya lau ake haihuwarsa da shi hatta takunu antum ha. har ku zama ku ne kuke guntile musu kunnuwa amma Allah yana halittar su a matsayin lafiyayyu kunnuwansu masu kyau kunnuwansu masu kyau to haka Allah yake halittar dan adam lafiyayye a addinin sa kamar yadda Allah ya faɗi cewa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim a halitta Allah na halittar mutum san kace ce san kace ce haka ake haihuwarsa to haka ma a aƙidarsa ake haihuwarsa da aƙida lafiyayya musulmi ake haihuwarsa shi sa duk ƙananan yara musulmai ne duk ƙananan yara musulmai ne daga baya iyayen da suke mai da su arna su mai da su kafirai kiristoci ko yahuda ko maguzawa amma asalinsu musulmai ne su sa ranar gobe alkiyama malamai suke tattauna akan ƴaƴan mushrikai ƴaƴan waɗanda suka mutu ba su girma ba eh, daga cikin bayanan da malamai suka yi Allah madaukakin sarki zai jarrabe su za a gwada su a ce su tafi wuta waɗanda a cikin ilimin Allah Allah ya kaddara da ya bar su kafare za su zama sai su ce Allah ne maka maka da zaka ce mu je wuta shi ce na kaga 'yan wuta ne su amma waɗanda suke dama musulman ne Allah kaddara za su rayu ko da Allah ba su a matsayin musulmai za su zauna sai su yi wa Allah ɗa'a su kama hanyar tafiya wuta sai Allah ya ce a'a ku da ku tafi aljanna wannan na cin maganganun da malamai suka yi kyawawa kuma da nassosan hadisai waɗanda suka tabbatar da su malamin qayyim yayi magana akan wannan da tsawo a cikin littafin sa ahkamu ahli dhimma Allah ya saka masa da alkhairi sun makara abu hurayra radiyallahu anhu daga nan sai sayyidina abu bakr abu hurayra bayan ya karanta wannan hadisi shi ya karanta faɗin Allah fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillahi zalika dinul qayyim kaga kaga ashi ashi fitratallah khalqullah wannan hadisi al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi sun qala da Allah ya ce. يعدهم ويمنيهم الشيطان ينا ومتاني القوي mutane الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه ورحمة يعدهم ويمنيهم القوري شيطان شيطان ناموس القوري ويمنيهم kuma yana musu yana buratar da su yana sa musu burace-burace to me fassararsa wa man ta'ammala ahwala aktharin nasi wajadahum muta'alliqina biwadi duk wanda ya kula da halayen mutane da yawa to zai gane cewa wajadahum zai same su muta'alliqina biwadihi sirra tayi ne da alƙawarin shedan wallahi in ka tsaya ka kalli halin mutane da kyau za ga kawai tsirate ne da alkawarin shaidan ya niyatihi da kuma yadda yake burantar da su wa hum la yashuruna alhali ba su sani ba wallahu ya ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla shi Allah da fadla shi ash-shaytan ya'idukum al-faqra yana cewa za ku talauci za ku talauci kakkai in kai za ka talauci haka bada kana ɗiba yanzu ka bada sai su ƙari kuma wannan sai ka ga har da shaɗanin mutane shaɗan ɗin mutum zai zo ƙarara yana maka wannan bayanin na shirya ya idul batila yana yin alkawarin ƙarya alkawarin ƙarya yake wa yumannil muhal sannan yana buri yana sanya buri almuhan na da ya san ba zai afku ba wan nafsu almahinatu allati la laha tabtadi bi wa'dihi wa tamniyatihi wan nafsu wanda ya kasance walakantacce allati la allati la qadara laha ran ya kasance bai da daraja tabtadi bi wa'dihi shi ya rika koshi da alƙawarin shaidan kaji matsala an nafsul mahina eh. ran da ya kasance walakantacce sai ya rika jin alkawarin shaidan na kosar da shi kakai kaza gaskiya ne ba wa tamniyatihi da kuma burace-buracensa to a ƙasa shaidanun bayyane a komai nasu abin da suke koya mutane ke yanzu ga tsarin da ake koya mutane na capitalism irin wannan ne tsarin kakkai taimako tsarin ba taimako kan wani ya taimaki wani tsarin kowa ya ji da shi kuma abin da mutane ba su gane ba a hankali irin waɗannan falsafar nau'ukan falsafa suke shiga cikin mutane kamar yadda sanyi ke shiga jikin mutum aka zo aka fara makwabci ba shi da makwabci makwabci bai san halin da makwabcin shi yake ciki ba kowa tashi tafi shi ana ganin rayuwar ma da tafi kyau ita ce ka ce ni ba gwana da kowa aka zo yanzu ‘yan uwa ɗan uwa na cikin wahala amma ɗan uwa na ganinsa ba zai taimake shi ba ɗan uwa aka zo ana nan abu ya kai wa ‘ya'ya da iyaye kaga bala'i ya zo ƙarshe ke ‘ya'ya da iyaye ‘ya'ya ba za su taimaki iyayensu ba kaga shi ke na rayuwa ta lalace ta hanyar mai ta hanyar tsara wa mutane tunanin cewa ruwa ita ke tara dukiya in ana ruwa to za a tara dukiya in ana makwadanci a ƙi taimakon juna to za a wadata haka taimaki kowa shi ce nan kudinka za su taru gwaggwadon yadda ka fi rike kudinka ba ka taimakon kowa daga kai sai 'ya'yanka ku ci daɗi sai matanka ko matanka shi kenan to ga gudun yadda za ka tara duka wannan shine capitalism sannan kuma daga cikin tsarin capitalism ka ce da komai ko da kowa zai mutu ka ƙara kuɗi ka tsawada kai ka ƙaru ko da kowa zai tawaya mun taɓa yin wani cikin shugabanninmu na najeriya cikin wakilan ya ce har asibiti ya da ana sasse da abubuwan gwamnati ana cefanar da su mutane suna kuka wannan ba ba ƙarya ya bane kowa ya ji ya ce har asibiti sai sun siya a ce da komai kowa ya sha wuya daga cikin tsarin gwamnati ta zama kawai aikinta shine tsakaninta da talakawa shine su zaɓi a yi zaɓe a yi kamfen a rika yi wa shugaban da aka zaɓa sarin ya zama yana da tsaro gidan shefu na kowa kyau ya zama shine ne citizen shi amma duk wani abu da gwamnati za ta yi wa talakawa na su ji daɗi to a cire shi tsari ne na capitalism kuma tsarin capitalism ɗin a ƙasashen talakawa afirka waɗanda suke jahilai baƙaƙen fata da kuma larabawa waɗanda suke masu rauni amma su a ƙasashensu to ba haka suke yi ba sannan aljibga wa talakawa haraji a ƙwaƙule ku sannan ba za ku ga sakamakon wannan ƙwaƙular ba su a can ana anka amma idan aka yi to akan mai da ruwa rijiya idan aka ansa to za ka gani a titi za ka gani a asibiti mai kyau za ka gani a ilimin 'ya'yanka suna da tsare-tsare jami'o'insu wata ta yi shekara dubu amma ilimin da take badawa har yanzu in an tashi tsarin fitar da sakamakon jami'o'in da suka fi girin suka fi ba da ilimi gartacce to su suke zuwa na ɗaya na biyu na uku Jami'o'in mu da su wuce shekara 60-70 ba 80 in sun yi nisa ka ce 100 su kuma sune na kasa sai ka ji ana lissafa wata jami'a a najeriya sai ka ji an ce a ci gaba da ba da ilimi nagartacce a matakin duniya ita ce ta 750 shi ne abin da ake ciki duk wannan ya iduhum wa shedan yake tsara waɗannan abubuwan duk mu'amala da za a yi tsakanin shugabanni da talakawa da ciniki da komai musuluncin yana da shi ba ka gaba a sani ba ko an sani ba za a yi aiki da shi ba Allah ka fitar da mu Allah ka mana mafita Allah ya shiryar da mu Allah ba mu damuna mai amfani Allah ya kawo mana da talauci da yunwa da tashin hankali da bakin ciki Allah ka shiri zurriyar mu ya Allah ka sitirta matan mu اللهم هدنا في من هديت وآتنا في من آتيت برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته